Haka yake sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsin ranar Asabar. Za mu kawo muku shirin ina za mu je na Hadiza Kyari wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi rayuwar yara da matasa. sai kuma maimaitin shirin ciwon mace shirin da ke hada kan mata su tattauna abin da ya shafi rayuwarsu ta yau da kullum za mu kuma ji abin da yake tsone maku masu saurare ido ta saƙonnin da kuke aiko mana a wayar tarho yanzu kuma ga hadiza kyari da shirin ina za mu je sake saduwa da ku a cikin shirin ina za mu je matasa. shirin namu na wannan mako za mu yi dubi ne akan maganin mata ko kuma kayan da'a kamar yadda a wani bangare na arewacin Najeriya suke faɗi. Sai ku biyo mu domin jin ƙarin bayani. To a kashi na farko na shirin namu na yau za mu taɓo batun maganin mata na gargajiya da mata ke amfani da shi musamman domin motsa sha'awa. Wanda kuma a wannan zamani an lura da cewa 'yan mata ma waɗanda ba su yi aure ba suna amfani da maganin ɗa'a ko kuma maganin mata. Wakiliyarmu Binta Ibrahim ta hira da wata matashiya game da wannan batun. ina tare da wata budurwa wanda za mu saka sunanta saboda tsaro. za mu tattauna da ita akan shin me yasa 'yan matan yanzu suke amfani da shi wannan maganin mata wanda aka sani da matan aure ne ke amfani da shi malama shin ko za ki gaya mana menene matsayin maganin matan nan ko kuma maganin da'a a wurin ki maganin da'a magani ne da zan iya cewa a zamanin yanzu kowa yana iya amfani da shi ba wani illa ba ne ko kamar yanzu ke kina budurwa um, kuma kin ce kina amfani da shi kina dalilin da yasa kike amfani da shi saboda in gyara kaina ban gane ba kayan sawa ne ba kayan sawa bane amma yana gyara mace mm-hmm. to idan ina amfani da shi ina kintsa kaina ne kin gane eh ina amfani da shi ina kintsa kaina to kintsa kanki kaman yaya dan ina son da ni da masu sauraro mu kara fahimtar ki eh to kintsa kaina ya danganta da ni yanzu ina sha mm. saboda in kintsa kaina ma wanda zan aura shi yasa nake amfani da shi to kamar dai bake da da kanki ba kenan na ga a halittar mace ko wace mace an yi ta a yanda take kuma a yanda za ta gamsar da abokin zamanta a'a ai zamani ne ya riga ya kawo jiki so idan aka idan ka kwanta sai a barka gara ka tashi zamanin yanzu to akwai wani matsala nake hange ba wani matsala bane illa in baka rike mijinka ba a hannunka to akwai wani dan damuwa ah, to ki ce mun akwai dai wani eh, wata wani me ake cewa a ah, kuna shiga karkashin kasa ke da maganin matan ke na hada wani dan tsafaci tsafaci ke da dan wani yanzu dabaru ba wani dabaru ba tsafaci tsafaci a ciki amma menene ka kama wanda kake so a hannunka kafin ya kubuce maka. To ai a Hausa idan an ce a kama mutum a hannu ana nufin fa a kai shi wurin wani malami ko a kai shi wurin boka ko a yi mashi wani saddabaru. Ba sai ka yi wannan ba. kamun eh, saurayi a hannu ba wai sai ka yi dabaru ko kuma tsafface-tsafface ba za ka iya rike shi da kalamai ka ja shi a jiki har ya zama mallakin ka. Hmm. To shi ke um, to shi wannan maganin matan yaya yake ne shin akwai tsada ko kuwa abu ne wanda 'yan mata suke iya samu akan uh, farashi mai rahusa? Eh to iya kudin ka iya shagalin ka. To. In ka sha mai tsada za ka ga amfanin shi in ka sha mai arha za ka je amfanin shi kaɗan ne. ko naira goma kake da shi kace a zuba muka ai za a iya baka sai dai wato kenan matsayin su ba ɗaya da matsayin su ba ɗaya da wanda zaka kashe kuɗi ba hmm. ko shekara kake saye a jikin ka zai iya yi akwai na shekara hmm. to yanzu ke kamar yanzu da ke amfani da su kin san illolinsa eh to ban taba jin illarsa ba dan ba na shan mai illar hmm. to haka ne to iyaye fa sun san da wannan ganin cewa kina amfani da su iyaye kan ba za su sani ba saboda me saboda ba zama kake da su ku yi hiran ba to kin san zamani yanzu iyayenmu ba wai suna kula da mu irin sosai din nan bane in za mu aure a ce sai an mana in za mu aure sai kafin aure to kuma zamani yanzu kin san dole ne ka tashi tsaye ka rinka kula da kanka har lokacin da za a kai gayi alabashi in sun tashi za su yi sai dai su dora inda ka tsaya mm, wato ku yanzu nan wayo kuka ke eh wayo muka yi Hmm. to kuna bana su mazan da za ku aura din ko kuke hulɗa da su su san cewa ana musu wata ɗan dabara ha akwai kunya ba za ka da su sani ba ai to bari mu dawo ga kan magana shi maganin matan to wai a daki fahimtar shi ne maganin matan me yake kara miki a jiki ni'ima ni'ima ni'ima hmm. ki man bayani don sannan me sauraro ba zai gane wannan kalmar yana kara daɗi yana kara ni'ima yana ƙara shakuwa yana ƙara danƙon soyayya to kuma duk kin fahimci wani abin kafin ki aure kafin in yi aure to yanzu daga karshe kina anaki idan an anaki ra'ayi ne zaki ba da goyon bayan a inganta shi maganin matan ne ko kuwa kina ganin ya kamata mace ta ja baya har sai ta yi aure eh to kin san kowa da yanayinsa wani zai iya amfani da shi tun kafin ya aure ba matsala bane zai iya kara mutuncin kanshi akwai wanda kuma za su yi amfani da shi ne kawai saboda sun san abin da suke yi amma duk wanda yake so ya yi saboda ya san kanshi zai iya wanda kuma ya ga cewa ba zai wannan ba sai ya hakura har kafin an ya tashi aure sai yi amfani so kenan a cikin magunguna akwai wanda zai iya motsawa mace sha'awar ta da ba za ta iya rike kanta ba akwai hmm. akwai su sosai ma to ko kuma na gyaran jiki shi kuma yana kara gyara ka ne yana gyara ka in ka kamar kamar yanzu ki sai bucket in eh, ka man kin sai baf ne mm. ko ya ma baho baho kina zuba mai ruwa kina mm. zuba mai ruwa da ranar an ce ruwa ya dauke a famfo ai zaki je ki fara diban wannan ne to haka yake hmm. lallai kin yarda da abin nan sosai to su su mazan kina ganin kamar su ma suna amfani da waɗannan magunguna kuma kisan magunguna akwai na gargajiya akwai na na baturi da yake zuwa ana sayar da a kemis ko? Eh, Wanne fi aiki a wurin ki? Gaskiya na gargajiya. To masu sauraro abinda lokaci ba mu dama kenan a wannan makon. Amma idan Allah ya kai mu makon gobe ku kasance da shirin ina za mu je matasa domin jin ci gaban wannan shirin yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma wakiliyarmu binta ibrahim da julie ladas gresham da ta haɗa mana sauti ni hadiza kyari ke cewa kasance lafiya ma da Hadiza har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga Aisha Ma'azu da shirin yamace. Assalamu alaikum masu sauraro. Barkamu da sake kasancewa da shirin ciwon ya wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Aisha Mu'azu. shirin ciwon mace zai yi duba ne kan wasu dalilai da ke sanya cin amana tsakanin mata da kuma yadda yake tasirantuwa a rayuwar matasa. Mun karɓi bakoncin hajiya Umma Umaru da matashiya Yasmin Ibrahim don tattauna wannan maudu'i. Hajiya Umma za ki iya cewa mijinki ya auri kawarki ko kuma wata da kusa da ke? Sai na yaba da halinta, da hankalinta, da natsuwanta, da tunaninta sabili da in na gari ce za mu samu zama mai daɗi nan gaba. Amma in ba ta da innan abubuwan eh. gaskiya ba zan iya tallata mata mijina ba saboda ba za ta shigo ba ta hana ni zaman lafiya. To wani lokacin su suna samun mata na gari su aure amma da zarar sun shigo cikin gidan sai kuma eh, zama filin daga ba kwanciyar hankali kuma ba wai mijin ake yi wa wani abu ba ana hantara ɗaya daga cikin su ne sai ta rika ɗaya wa mugunta wani lokaci uwar gida ta wani lokaci kuma amurje. Eh maganan ki haka yake kuma abin da yake kawo irin wa'annan abubuwan hmm. yana ci kishi kishi kumallon mata da kuma mijin baya adalci da rashin adalci daga bangaren mijin kenan. To amma idan mijin baya adalci wa ya kamata a nuna wa kuskurensa ai ba matan ya kamata a nuna ba sai a koma tushen matsalar kwarar da gaske amma kin san mu mata ba mu gane haka ba ba kowace mace bane take da wannan fahimtar da za ta yi haka. Wata za ta yi don idan ta yi za ta ga cewa za ta samu kwanciyar hankali ko kuma za ta bata amaryan a hmm. wajen mijin in ta yi haka. To yanzu misali a ce kina tare da kawar sai mijinki ya zagaya yana gaya miki da yana zuwa wurin wata yana so ya kara ya yi karin aure. Da aka wayi gari sai kawo kawar a matsayin amaryar ta ce ita ba ta taɓa eh. da ke ba shi kuma bai taɓa nuna miki alamar cewa wurin ta yake zuwa ba. yaya za ki tunkari wannan al'amari? Abin da zan yi a mace mai hankali da tunani shine na ɗaya zan nisanci zuciyata kar in je in yi abin da bai kamata. A zo a yi abin da na sani. Ni zan yi haƙuri idan na zuciya ne a rungumi kaddara bar shi idan halin su ne munafurci za su gani munafurci dodo ya kan cinye shi ko to amma me yake kai mata ga aikata irin wannan me yasa mata oh. suke irin wannan cin amanar kishi da kwaɗayin abin duniya. Saboda in dai ba na cikin kawata ba zan je kawar mm. mijinta ba. Kamar hasada na. Yawwa. tana hasada kawar mai tana so a ce ita ma ta mallaki abin da ta mallaka kenan. Me yasa a ra'ayinki me sa kike gani mata kike cin amana yan uwansu mata kuma duk wani rashin kyautatawa za ki gani mace tana jibgewa akan yan uwarta ne mace. Ko da ko akwai namijin da suke mu'amala a ce tsakanin su su uku shi namijin nan yana rashi yana kuntata mata ba ta mishi abin da take wa yar uwarta abin da ke jawo haka haska da kishi saboda wata ita tana ta ita ta samu guri bari ta ma wannan ta kunta ta ma wannan mijin ya samu tura ta ko kuma ya ganta da wani irin ya dinga mata wani irin kallo kuma sai kiga ana samun wannan matsalar to kin ga irin wannan zama da ake tsakanin a ce kishiyoyi yadda ake kiran shi a kafar hausa amma dai yadda na so nake son kiran abokiyar zama na ga mm. hatta ƴaƴa ma abin yana shafar mu'amala da 'ya'ya. har da dangi sai ita ta aikata laifi sai ta tura wa ƴar uwarta mace dama in ba mai daɗi ba ne ba a samun daɗin zama da ita za ka tabbiyar da 'ya'yanta yanayin halinta saboda cikinta ta ma wannan mace. A lokaci ɗaya kuma kin ga ta ɗauki dutse ɗaya ta kashe tsuntsubi saboda ta taimaki kanta ta ɓata 'ya'yanta. Don 'ya'yan ma sun riga sun saba da wannan hali duk inda suka ji halin da za su kin ga ya shafi kowa ba ita hajiya umma kin ga wannan abu so da yawa zaki ga ba ma kawai tsakanin mata ba masu zaman masu auren mutum daya wani lokaci anguwa ne wani lokaci matar wane ko matar kani take tsiron irin wannan eh. ana samu da ba yadda ba a samu haka ne zaman ki gaskiya ne amma kin san halin mu ne gaba daya ba wai ni na kira kaina ba a cikin halin mu ne mata ba wai ba na gari ba a cikin yanda muka ɓata kanmu za mu so mu ga yar uwa mu tana ci gaba inda bakin cikin da yar uwa ta misali yanzu ta. yau an ce min ta siyo mota tana aiki tana ansan albashi dubu ɗari biyar ni mm. ina ansan dubu hamsin ko dubu ɗari kuma na san cewa maybe matsayin kusan ɗaya ne ɗaukaka ne kawai Allah yawa mutum ɗaya na arziki to tun yawan nan kaɗai zai sa a cutar da wannan mata a misali da wasu amma duk mace mai hankali za ta mata farin ciki ta mata addu'a duk inda ta ga za a cutar da ita ita za ta kare ta ba amma sai ta sani ba To uh, Yasmin kasancewar ku ku ne masu tasowa abinda kuke gani uh, ana yi. A gaskiya abin da zan iya cewa shi ne ya kamata mai gaskiya mata su gyara wasu halayen da suke da kowace na da halinta mai kyau da mara kyau. to dole a yi kokari a jihar saboda waɗanda suke tasowa su samu su ga mai kyau su yi koyi da shi wata koda tana tasowa ko da halin ta mai kyau ne idan ta taso ta ga abin da ake yi ita ma da shi za ta yi koyi saboda da farko za ta yi zaton ai haka rayuwa ya take to idan kuma halin ya zo ya bi jinin ta shi kenan zai wuya ya zama ko da ta gane sai kokari da canza ina kamata mu gane cewa abin da na faɗa a baya abin da muka yi shi na gaba shi na waɗanda suke tasowa za su gani shi na yi to mu kiyaye yin abubuwa marasa kyau misali idan misali yara su iya su da mata biyu ne a gida sai idan suka za su suka ga haka yanayin rayuwar da matan suke yi shi yaran za su ɗauka so idan suka zo idan suka zo suka ga cewa gida na ya zama kamar filin daga ko wani abu rayuwar da za su ɗauka gida kuma tabbas a wannan gidan za ka ci za ka zo za su tafi fitar da akwai munafarci faɗa halayya daban-daban marasa ma daɗin faɗa da daɗin ji. me yake sanya mutane suna yawan cewa 'yan mata a zamanin yanzu wai sai ki ga kawa amma ana shirin bikin ta miji kawata bata san wane ne angonta ba sai an ɗaura auren wata mata ce ba ta so a san angon. Eh to gaskiya dan wannan bangaren mata yanzu suna da gaskiya idan ko ni gaskiya hukuncin da zan yanke kenan. Saboda yawanci yan matan yanzu ba su da riƙon amana don sai idan kina wannan kika kuskuren nuna wa ƙawarki saurayi tabbas ba mamaki idan ba ki sa'a ba kuma an in ba Allah ya ki ba ne za ta raba ku ko da ba dan ita ta same shi ba za ta na hasaran ne da ita ga yake kula da ke da abubuwan da yake yi miki za ta na jin haushin haka ko kuma ta ita ba ta da saurayin da ya kai shi ko ba za ta same shi ba ba za ta bar ki da shi ba. Ajiya umma har ya kai ki da hasada idan wannan zamani da Allah ya kawo mu zamani ne da mata suna iya neman nasu daga cikin gidajensu ko me take yi in dai halin ta ne sai ya bayyana ko dubu ɗari biyar take karɓa ni a ce a misali wata kuma tana karɓar miliyan sai ta nuna halin ta nan na hasada da kishi amma hasada da kishin nan wai wajibi ne mata su yi shi ba wajibi ba ne wani lokaci daga tarbiyyar iyaye kuma dinki tsakani da Allah kowane ɗan adam na dai tana da shi daidai idan ba ka son mutum tsakani da Allah ba za ka taɓa mm. kishin shi ba bari ki misali akwai wata mata da rashin amana da na mata ke da nake so ki misali mata ce take zaune da yar babarta wato a turanci ana cewa cousin kenan to tana mm. zaune da wannan yarinyar mijinta ya nuna mata yana ce aure iyayen wa'ancan yarinyar suka ce mata ai akwai bikin wannan yarinya an je ɗora aure sai aka ga cewa ai auren mijinta aka je kuma auren wannan iya da take gaban ta aure mata miji zan ga mijin ne? kuma a lokaci ɗaya zai zaki ga iyayen yarinyar ne sun ga maganin haka da ganin ke kenan da kishi saboda ne iyayen yarinyar ila akwai abin da suka gani shine yana da ɗan hali to kwaɗayin abin duniya shi yasa suka zuba ɗaya da yar uwata ta rike ta aure mata miji kuma mm. ga shi ba ta da tarbiyya da ya je ga kuma halin da mishi ba kamar na matarsa yana so ya dawo ma matarsa da sayan da zai ba su iyayenta ne da shi mijin musamman. To anan ne kuma za mu yi sallama da ku a wannan makon. Ku tara da mu a makon gobe don jin wani sabon shirin ciwon ya mace. A madadin duk waɗanda suka taimaka wajen haɗa wannan shirin musamman ma Julie Ladas Goshen, ni Aisha Mu'azana ke cewa ku kasance lafiya. sai kuma kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuka aiko mana ta wayar tarho. wannan jirgin mai albarka na amerika ina son kai ra'ayi na ga shugaban farfaɗo ilimin arewa local government kebbi state a nigeria da kutagui cewa fa wannan aiki da an ka shi aiki ne sha wanda mai girma gwamna ba shi don haka dole dole dole sai ya ɗaya son kai da wani ayi wanda shi siyasa ina son cewa sa wannan aiki da shi ya kamata a ce masana harkar ilimi na arewa gaba daya ya sa su ciwon na ramar sun ka ba shawara da za a yi domin farko da ilimin arewa lokar gama kada a mayar abin siyasa da mayar abin siyasa ba ka ci nasara to kana hada ma gaskiya ka tsakalo tsahi ma'aikata suna nan malam makaranta waɗanda da ilimin harkar ilimin firamare su ba ka shawara ga za a san mahita ni shawara da ka ba sa ke su magana a da mutuwa da gumin dai arewa lokar gama kebbi state na gode wannan girma ma'aikata. assalamu alaikum biyu ya hausa sunana muhammad sani babban ramin mushegu lokal gannan niger da allah biyu ina fatan ku isar da sakona da mai girma protest of protest tsohon gwamnan emo kenan cewa mun ji daɗi da irin maganar da ya yi da yake dai ba hurumin shi bane amma kuma ya zo ya nuna abin da gwamnonin arewa suka yi na mai da almajirai a gidajensu bai dace ba bai gobe ba to mu abin da mai kira gwamna rotin sanata na yanzu na imo to mu muna fatan idan har da gaske yake yi abin bai yi mishi daɗi ba kuma yana goyon bayan kada a hana almajiranci na bara ga 'yan arewa abinda gwamnonin suka bai ba to muna kira gare shi ya dawo ya karbi wannan musuluncin idan ya karɓe shi to lallai za mu yadda cewa lallai yana bakin ciki da abinda da waɗannan gwamnoni suka yi idan kuma ba zai iya musulunta ba ya zai ya karɓi musulunci ba domin ya ɗauki 'ya'yan shi ya sa su bara kamar yadda wasu 'yan arewa musulmi ke yi to muna fatan gwamna sanata na yanzu protest daga kama bakinka daga maganganu waɗanda ba huruminka ba Assalamu alaikum sashen Hausa biyu Amerika in Hausa ne magana Bello Alali Unguwa Hassan da Local Government Service Najeriya. ra'ayi na karkata mai a kan magana da shugaban kasa ya cewa yan Najeriya su hakuri zai gyara. Mun ji wasu masu magana da yawon shi musamman garba shehu mai magana da yawon shugaban kasa na ta kare ai in ya mance shi mai ɗabe mance a in an ne saboda haka ko da mutum ya yi magana da yawon shugaban kasa, ya ce ga abin da an kai 'yan najeriya su an ma'auni suna ga waɗin abin da an kai musu ba wani wani shi na yadda a cikin gida ne ko cikin ac ko ko cikin wani jin daɗi ba shi kama karece karece Assalamu alaikum gidan radiyon murar Amurka suna na gambara da daga tsohuwar kasuwa a garin Fataskun. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. A yau ne gwamnatin ta jihar Yobe ta cika shekara ɗaya a karabar mulki kuma sannan yau ne mai girma gwamnan mu Alhaji Mai Malabuni da mataimakinsa Alhaji Idi Fadde Gubana. suka gudanar da buɗe sabon airport na wadda aka yi masa lakabi da cargo airport wadda mai girma tsawon gwamna sanata ibrahim gidan ya haskaka shi da mai girma gajinsa ya zo ya kaddamar da shi an buɗe shi yau juma'a an ashirin talatin da ɗaya ga wata ya fara aiki ya zo jirgi ya sauka kuma kamar yi murna mun yi farin ciki allah ubangiji ya albarka sannan kuma Allah ya sa ya amfanin al'ummar jihar Yobe baki daya. Allah ya sa wannan iyakar shi ne sanadin samun karuwa da arzikin mu jihar Yobe. Na yi murna mai girma gwamna Allah ya zungiji ya fara ba ka hazaka na sabulo mana sauran ayyuka. Salamu alaikum sashen haka daga Amurka cewa da Muhammad Awal da ya kawo daga Dariya. Ya Allah ku bani dama in tabbara in ya fi ba da shawara. a wajen ne ba shi gaba da fashawara haka ya labarai ya kawo kwanan gaba shi ne in haka ne muka canza a wajen shi wato harkar tsaro ba haka ce ta harkar sanda ba kuma ita harkar tsaro ba ko ne ake fitowa gidan labarai a faɗa ba musamman yanayin abubuwan aiki ba da ke sati biyu za a kai farin cikin kaza da sati biyu da musamman wannan abin da za a kai ni abin da san malam garba shehu ne har ka tsoron za a yi ta yi ta cikin sirri in dai da gaske ake kuma na a gaba yana abu ne ba a mutanen da suke su inda da cikin tsoron rido suna suna tsoron rido ko ta za a ce lokaci kaza ba su da in kaza lokaci kaza ai da nan ba tsoro bane ya zama tsoro kenan ai tsoro ana cikin sirri ne musamman ya kamata ku gayyaci mutanen su ta tsoro yanayin da ake gabatar da harkar tsaro a gaskiyar magana ba ku sauri ana irin wannan maganganu lokaci kaza ne kaza lokaci kaza ne kaza ya zama tsoro kenan wannan ba tsoro bane ana cikin su ne inda ana a daga cikin amma da madan da mana jira ya kamata ku san wanda za su rika tana magana cikin gida ku da lafiya sai Muhammad Alal Bisar da Dariya Assalamu alaikum sashen Hausa na Amerika suna na hali ba Kori da ina roƙon mai girma talaka a cikin babur gonar zakari. Yarce mu kashe ba malaman firamare kuɗin hutu daga mataki na bakwai zuwa abin da ya sama saboda mafiya wanda an ka bayar na yan bakwai zuwa kasa ya kananan ma'aikata na masinjoji da labarori da sajan sajan wanda yake koda da matakin albashi na goma yake ko sama hat ko sama ga goma yan dai malamin firamare ne fuskar ne ina da bukata saboda haka Allah mai girma ya taimaka ya ba su waɗannan kuɗin hutu na gode da hausa na mai amurka sunana hali ba ko yi cikin najeriya Assalamu alaikum mai magana malam malam ne zanen hula. Ai amfani da wani lamari kira ga irin mutanen masu ilimin wa shugabanni suna zabin shugabanni suna cin mutunci shugabanni saboda sun samu kansu a wani hali. Wannan ba shi ne mafita ba. Duk halin da ka samu kanka yi addu'a Allah ya fidda kai. Shugabannin nan mu dage mu da addu'a Allah ya su. Amma muka ci gaba da ilimin suka lalace to lalace sai ta shafe mu. Kamar kai ne da ka ba. na ma ba daidai ba kaɗi ne masa kana tsufa shi kuma bai albarka ba yana shi kaga ta yi ta yi da kawai naka ta haifi kana ka shugabannin nan mu da dosa addu'a kuma duk halin muka ga mu roki Allah ba abun da gagara Allah kuma kafin mu roki Allah mu gyara halayen mu tukuna mu koma ga shi domin halayen mu ne ya jawo mana halin da muke ciki a yanzu ko da wani shugaban su sauka inda mu san hali ba shi an koma gidan jiya domin ba zai yiwu mu yi abin da muke so ba ko mu ci mana sa'ayi ma amma abin da muke so dole ko mu gudu dokar Allah sai Allah ya yake bacci mu akan dukkan lamura an kuma muka gido ka Allah nan yake abin da muka da mutu da fa bacin rai gaba muka bai ba baya ba da batan yan uwa na Najeriya da kuma sauran dukkan al'umma za mu gyara halayen mu da kokin Allah sai mu ruki zai yayi ma dukkan halin da muke ciki ba abin da gagarar Allah sai dai ba to in dai ba roki ba assalamu alaikum magana malam malam ne da na hura bari jihar Bauchi Assalamu alaikum sashen Hausa na BOA ne magana uban Aminu Bala Malam ina muku fata alheri da kuma ganin karshen wata ramalan Allah sa an yi sallah lafiya Allah ubangiji ya kace ya batun mu ba ya batun musulmi na duniya gaba daya yana mai fatan alheri gare ku Allah ubangiji ya gaba da kare mu da kare ku bisa ga wannan covid-19 da ke ibo mutane ubangiji Allah kawo mana sauki ba a annoba ubangiji Allah kare mu kare mu ra'ayoyin ku masu saurare. Wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya sauraron mu a tashar VOA Africa a kan mita 200.5. sannan masu sauraron mu ta na'urar intanet za su iya kama mu a ko da yaushe a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. Ahmad Baban Chakwai matanta nai na abu da kyawun surarinta nai dm na ce kin haɗe yan mata ta godiya mai requestin nan barinta farin ciki ya kama zuciyata masu saurare da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da a dawo lafiya na baba yakubu makeri wanda zai zo muku da karfe hudu na rana agogon najeriya nijar da kamaru karfe uku agogon ghana sai kuma shirin amsoshin tambayoyinku na ibrahim ka almasi garba da zai zo muku a shirin yamma Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salama Abo da ya hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.